جزى الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم طويلا على إرغام أنس النواصب جزا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin karatun littafin addinin musulunci inda muke karanto muku littafi mai suna ne ya faru a Karbala wanda Dr. Muhammad Mansur Ibrahim shugaban cibiyar alin Bait da sabbai ta Nigeria da ke jihar Sokoto ya wallafa tare da ni Haulat Usman idan mai sauraro bai manta ba A kashi na uku, mun ji cewa Hussein ya samu shahararsa ga hannun mutanen kufa a filin Karbala ta hannun Zuratu a Tanini wanda shine ya fara kaiwa Hussein sara a kafatarsa Nanu dan Anas, wanda ya zaburo ya kai mu Hussein hari ga makogoronsa. Sai kuli al'asbahi wanda shi ya cire kansa. An gani Yazidu shi kuma cewa yayi, wa ya kashe Hussein? ya yi rantsuwa cewa shi bai yi umarni da haka ba kuma bai ji daɗi ba har ya ci ne ma gwamnansa akan wannan aika-aika da ta faru yana cewa bai kiyaye alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa ba idan muka koma a garin kuka su kuma suna can sun kafa rundunar yan tura bayan da mutanen kuka suka ga abin da ya faru a ranar ashura sai suka hakikance sun ci amanar sayyadi Hussaini tunda su suka sayyato shi amma suka tozarta shi idan muka koma a birnin maka kuma a maka da labarin karbata ya je masu sai abdullahi bin zubairu ya nemi goyon bayan jama'a a kan zama khalifa kuma ya sha nan take a ɓangaren yazid shi kuma mun yi cewa alkawarin allah ya tabbata a kansa inda ya rasu bayan ganawa mutanen maka a yanzu kuma shirin zai ci gaba الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا tsarin gishiri 'yan shi'a littafin shi'a sun wasattu abin da ya faru tare da tsarin gishiri mai yawa har ma wanda ya wuce hankali da farko dai sun dora alhakin kisan sai ya biyu tsani kashokam a kan sarki yazid sun hikaito cewa yazid ya yi murna da wannan ɗanyen aiki ya yi biki a kansa kuma suka ce an zo masa da kan ya ji Hussein ya tsaka karin gauta a cikin hankinsa, kuma ya zage shi sabanin abin da ruwa ya yi ingantattu suka faɗi cewa ya nuna damuwa matuƙa a kan kisan kuma ya rike da Allah bai yi umarni da shi ba. Kisan maganar zuwa birnin Sham da kansa babban ƙarya ce wadda bata jirgi daga kowane irin madogara ba. Daga cikin maganganu marasa tushe waɗanda 'yan shi'a suka yaɗa har da cewa an wulaƙanta gawarsa aka dafiya shi a ƙanƙarinsa baya an tattaka shi da dawakai kuma wai an taho da iyalansa a daure kamar fursunoni zuwa fadar sarki da ji saboda wuce gona da iri kuma sai suka lafarta cewa sama ta yi aman jini na tsawon lokaci bayan cikinsa kuma babu inda za ka daga dutse a wannan lokaci sai ta ga jini a ƙarƙashinsa kuma ma wai wannan shine dalilin launin ja da muke gani a sama bayan faɗuwar rana sun manta wannan jan shine alamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya mana idan ya bushe mai yi sallah matsayin malaman sunna annabi musallallahu alaihi wa sallam ya sanar da cewa fitinin za su gudana a bayansa kuma ya faɗi cewa alherin kai na daidai gwargwadon nisan kala da gare su waɗannan hadisai na nan a shimfiɗi cikin littafin sunna a kitabun fitan na kowane littafi Ibi da abin da ya faru a Karbala, ba wani sabani a tsakanin malamai cewa an tafka barna wadda ba ta dace ba abin da kai ne da ya nuna cewa ba a mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a cikin sa'anin iyalanta wanda kuwa duk yake da hannu a ciki to abin da zai hana shi gamuwa da fushin Allah in ba su baya ya ba su ba ingantacce amma game da wake da alhakin wannan ta'arta malaman sunna na ganin cewa kaddarar Allah ita ce babban jigon duk abubuwan da suka faru amma babu shakka akwai hannayen yan a ciki dubu dubu sai dai suna kallon lamarin gaba ɗaya a matsayin ƙaddaroli masu tattare da hikima ga abin da ibnu taymiya ya ce hasan da husaini sun rayu a cikin ƙuruciya a zamanin manzon allah sallallahu alaihi Wasallam, don haka ba su samu damar taimaka masa ba a jihadi da yaɗa kalmar allah kamar yadda sauran sahabbai suka yi duk wahalarun da sahabbai suka sha a masa da tsangwama da tashi a hankali haka ma duk gwagwarmayar da suka yi bayan sun bar gidajensu da yaƙoƙan da aka yi wajar da uhud da kandar da tabuk da sauransu insha Allah ya tara gun darajoji da gafara ga sahabbai kamar yadda za mu gani a suratu ali imran da tauba da ahzab da fasi da sauransu Su waɗannan bayan Allah ba su samu kasancewa a ciki ba, kasancewar Allah ya zaɓa musu wani babban matsayi a aljanna. Ya talalle ne su ma su fuskanci wasu ƙalubale da za su kai ga samun su domin ɗaukakar matsayinsu. Don haka ma Ibn Taymiya ya ƙara da cewa, ka shaidin shi da ka zargi Hussein akan fitowar da ya bayan duk shawarwarin da aka baki. Ka sani Allah ne yake ingiza su zuwa ga ɗaukaka da darajar da ya hukunta masa. Malamai sun kalubalanci 'yan tawaye game da tawayen mutanen Madina. Malamai magada annaba ba su ja da bakinsu ba su kai lokacin da abin yake faruwa. sun bayyana wa mutane abin da Allah ya wajabta na da'ar shugaba ko da fasiki ne. Matsalar da ke cikin wannan ita ce kauce mu zubar da jinenan jama'a da hana tashin hankalin da ba a san karshe ko iyakarsa ba. Jinin musulmi guda ɗaya yana da kima da daraja a wurin Allah. wadda ta wuce darajar ɗakin Ka'aba. Littafin sunna na hadisi da na aƙida a cikin da waɗannan hadisan. An buga da misali da malamai biyu a matsayinsu a wancan lokaci. Matsayin Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi ɗan Umar na daga cikin waɗanda ba su yi na'am da naɗin Yazid ba kamar yadda ya gabata. Kuma bai yi masa mu baya a ba sai bayan rasuwar sarki Muawiya. Amma a lokacin da wannan fitina ta taso ta cin Yazid ya tara dukkan iyalansa ya gargaɗe su game da a hannu cikin abin da ke gudana ya ce musu ku sani kun ba da bai'ar mu ga wannan mutum ne bisa ga amincin Allah da sunnar manzonsa kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya yaudara za a kafa masa fita a ranar alkiyama a ce wannan ita ce yaudarar da wani ya yi babu ko wace yaudara in dai ba shirka ce ba da ta wuce mutum ya mu baya a bisa ga amanar Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya kwanci mu baya a sa don haka kada ku yi mai waye, kada ɗayan ku ya sanya hannunsa cikin wannan tashin hankali wanda kuwa duk ya haka zai zama rabuwa ta da shi kenan An Umar bai taya su gargaɗi iyalansa kawai ba sai da ya je wajen jagoran wannan tashin hankali. Ana su Abdullahi ɗan Nutsu'e. Abdullahi nan take ya maraba da shi. Ya nemi a kawo mai majingini ya shimfiɗa mata. Idan Umar ya ce ni ban zo don in zauna ba. Na zo ne in faɗa maka wani hadisi da na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. na ji shi yana cewa duk wanda ya zare hannunsa daga biyayya ga shugaba zai gamu da Allah baya da wata hujja wanda kuwa duk ya mutu yana mai rabuwa da jama'a to zai yi mutuwar jahiliya matsayin Muhammad ɗan Hanafiya kafin mutanen Madina su yi mai jin tsawaye har su cire gwamnan sa da suka tafi wurin malamai suka nemi goyon bayan su da suka je wurin Muhammad ɗan Ali Kano Hussein sai ya tambaye su don me za su cire Yazid sai jagoran su abdullahi dan mutu ya da bayuriya ce domin ya ji yana shan giya kuma ba baya sallah lalle yana tsallake hukuncin alkur'ani muhammad ya ce musu ni ban ga abin da kuka faɗa ba kuma na je wurin sa na zauna tare da shi na gan shi yana tsaye da sallah yana kamanta alheri yana tambayar ilimi kuma yana lazimtar sunna sai suka ce ai gauriya ne ya yi maka haka muhammad ya ce me yake so gare ni ko me yake tsoro da zai yi wa giya shin ya ta giya ne a gaban ku in dai har kun gan ya ta giya to tare kuka sake ne in ko ba haka ba to bai halarta ku shaidi abin da ba ku gani ba sai suka ce ba mu gani ba amma wallahi wannan maganar a wurin mu gaskiya ce sai ya ce Allah bai yarda da haka ba ga masu shaida dan ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ma'ana ba ce wanda ya yi ce da gaskiya kuma suna sani suratul zukhruf da ibnul hanafiya ya yi tabbata musu ba shi tare da shi sai suka ce kamar dai kana ganin kai ka fi cancanta mu ka a gaba sai ya ce sam ba na halarta ma kaina yin wannan al'amari a kowane matsayi ina jagora ko ina majiyi. suka ce to amma ai ka yi yaki tare da babanka ya ce ku kawo min wani irin sai in taya shi yaki suka ce to ka ta ayyanka alƙasim da abul qasim su tafi tare da mu ya ce an har zan ta yayana me zai hana ni ma in je suka ce to ka zo mu je ba sai ka yi yaƙi ba iyaka kai kai muna kance ga mutane ya ce tsarki ya tabbatar ma Allah in ce mutane su yi abin da ba zan yi ba suka ce to lalle ko kana so ko ba ka so sai mun shigar da kai wannan lamari ya ce ba zan yi maku daɗi ba don zan rinka ce mutane su ji tsoron Allah kada su yarda da wani mahaluki a cikin fushin Ubangiji daga ƙarshe dai muhammad ya fice ya bar madina zuwa makka don gudun wannan fitina mutuwar yazid ga dukkan alamu yazid ya bar duniya yana ziyara abu ɗaya da yake gaban gamuwa da allah a kansa wannan al'amarin kuwa ne kisan Hussaini. an faɗi cewa ƙarshen kalaman da yazid ya yi a duniya su ne ya Allah kada ka riƙe ni da abin da ban so ba kuma ban ba da umarni ba ya Allah ka yi hukunci a tsakanina da ɗan jiya yana nufin gwamnan ta na kuka da ya sa aka kashe Hussein Yazid ya rasu a ranar hudu ga Rabi'un Awwal shekara ta da hudu bayan mun ci ta cikin shekaru hudu ba amma al'ummar musulmi ta samu ja da baya matuƙa daga ƙarfinta da kwarjininta a cikin wannan bakin lokaci matsayar mu a kan yazi. nuni ya gabata a can baya zuwa ga irin tsakanin mawallaka a game da Yazid mutane sun kasu kashi uku a kansa suna zagin ta da la'antarsa wasu na yabonta da gwarzon taki kashi na uku su ne waɗanda suka tsaya a tsakanin, suna nema a yi masa adalci a ajiye shi a matsayin sauran ire-irensu daga cikin sarakunan musulunci masu rauni waɗanda suka saka kurakurai a cikin mulkinsu Alkazu a cikin ayar da maɗaukacin sarki yake cewa, Ba aka runa tara kujin rubihin falabu amalan salihan فآخر سيئا أتى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ma'ana kuma waɗanda suka yi iƙirari da laifukansu sun gara ya aiki na kwarai da wani maras kyawo suna yi wa Allah ya yi tuba a kansu lalle Allah mai yawan gafara ne mai gamannin kai Ɗaya daga cikin malamai masu matsakaicin ra'ayi kan wannan matsala shine Imam Abu Abdullahi Az-Zahabi ga abin da ya ce a cikin tarihin Naziru a littafan siyar أعلام النبلاء له على هناك ياتنة وهي غزو القسطنطينية وكان أمير ذلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى أن قال ويجود ممن لا نسبه ولا نحبه وله نظراء من خلفاء الدولتين وكذلك في ملوك النواهي بل فيهم من هو شر منه tare da tuɓa-tuɓansa yana da alheri guda ɗaya shi ne yakin kwaskwambaniya kuma shi ya jagoranci yaƙin. alhali a cikin rundunarsa akwai manya irin su ayyubal ansari mai masaukin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ya juri na cikin waɗanda ba ma zagin ba ma kuma ƙaunar su an yi ire-irensa da dama daga cikin alifofin dauloli guda biyu yana nufin umayyawa da abbasiyawa haka ma a cikin gwamnoni an yi ire-irensa da ma waɗanda su ya ɗara su dama a baya mun kawo hadisin da ya nuna falalar wannan jihadi da yazidi ya jagoranta wanda Bukari ya ruwaito daga Ummu Haram al'ansariya matan matar Sayyidi Ubadat dan Sali wannan hadisi yana dauke da falala babba ga sojojin rundunar cikin su har da Sayyidi Hassan da Husaini Yazidu dai shine jagoran su a wannan rana ga abin da ta Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rundunar farko da daga umma ta da za su yaki akan teku an gafarta musu sai na ce ya manzon Allah ni ina cikin su ya ce eh kina cikin su sannan ya ce kuma runduna ta farko da al'umma ta da za su yaƙi birnin tsaikar babban ganiya su ma an gafarta musu na ce ya manzan Allah ina cikin su sai ya ce a'a Umma Haram ta halarci yaƙin na farko amma ta kaka tun wannan na Yazidu kamar yadda bakin ta baya karya ya faɗa mata. la'antar yazid game da la'antar yazid da ma la'antar kowane irin musulmi ba aikin mutanen kirki ba ne domin la'ana tana nufin nisantar da jinƙayin ubangiji babu kuwa musulmin da ake fatar jinƙayin ubangiji da nisance shi a raye shi ko bayan mutuwarsa idan yana raye jinƙayin ubangiji zai iya sa shi ya idan kuma ya mutu da jinƙayin ne zai shiga aljanna ko da bayan ya ɗanɗana kuɗinsa shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mumini ba mai yawan suka ko la'anta ne ba ba kuma mai faɗin damar magana da alfasha ne ba magabata da dama sun kasance suna kame bakin su daga la'antar ko da dabba ce domin wata rana a cikin tafiye-tafiyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji wata mata ta la'anci raƙumarta don ta kusa kaya da ita sai ya yi umarni a ɗauki kayan da ke kan raƙumar a sake ta za an riga an ce ta Imran dan Hussein radiyallahu anhu wanda ya ruwaito hadisin ya ce yanzu haka kamar ina ganin tana tafiyar ta kowa ya fita batunta Wannan game da la'antar wani wanda aka ayyana kenan, amma a jumlace ana iya cewa Allah ya la'ani azzalimi, ko Allah ya la'ani maƙaryaci, ko mai cin ratawa ko makamancin haka. Amma a kama sunan wani al'ane wannan shine ba a buɗe ƙofa ba, domin la'anta na nufin nisantar rahamar Allah. Rahamar Allah kuwa da ita ce mutum zai iya samun tuba matuƙar yana raye, da ita ne kuma zai iya samun tattaki idan ya cika. Tasiri yan farfaganda. Wani muhimmin al'amari da ya kamata mu yi nuni zuwa gare shi a nan shi ne. tasirin farfagashar dai a tawadin da muka ambata a baya na ƙarin gishiri ga mafi yawancin labaran wancan lokaci misali masu yankin ruwayoyi sun yi duka kakkauta ga ruwayen da suka ce an je da kan sai ya bi hussein har jirgin sha wurin yazidu mallantana sauran almarar da aka yi kai ta cewa ya fasa haushi da nuna wannan har da wasu baitoci na rashin kunya haka kuma game da iyalan Hussein bai inganta cewa an yi masu walakanci ba ko kadan maimakon haka ma da aka zo da su wurin yanzu ya mutunta shi kuma ya musu rantsuwa cewa bai yi umarni da haka ba da kuma ji daɗi ta? dangane da a alharra wacce a cikin ya ba da izinin yaƙar Madina a nan ma rundunar yan tuma ta yi ƙarin gishiri mai yawa ga abubuwan da suka faru har da cewa an yi mata fyaɗe abinda duk ba san shi ba a wancan lokacin a cikin al'ummar musulmi haka ma kan rundunar da ta je maka ba abinda ba a faɗa ba a kanta a rundunar da muka yi magana a kan ta ibn numai ko wacce hajjaji ya jagoranta daga baya an cewa aka yi sun rusa ka'aba alhalin masana sun daɗe da wargaza waɗannan ƙarairayi ita wannan runduna ko shiga maka ba ta yi ba sam to ta ina za su rusa ka'aba Makokin Ashura, juyayi da makokin Hussaini babu shakka wata gida a ce babba. suke da manufar ci gaba da tona mikin da tuni waɗanda suka yi sun gamu da Allah ya hukunta su. Da yana cikin addini a yi makokin wani, ai kuwa da an shir'anta a yi na kakan Hussein wanda shi ne fiyayyen zalifai. Idan kuma sun ce ai saboda an zalunce shi ne, to da shi da mahaifinsa wa aka fi zalunta. Shi ya yi fito na har ya samu hana halaka mutane 88 a cikin masu kula da shi a su na kama su. sannan shi ma suka kame suka kashe shi bayan kama shi din ya fassara amma shi na yakin sa kwanto kauna aka yi masa yana hanyar tafiya masallaci cikin duhun asubahin aka kashe shi to don Allah a tsakanin sun wa aka fi garinsa kuma idan wannan ne dalilin yin makoki don me ba a yin na mahaifin nasa haka su ma halifofi biyu da suka gabata sayyadi ali kowanne su yana matsayin shugaban musulmi aka kashe shi kuma a cikin birnin manzon Allah mai alfarma idan sun ce din ya shahada ne wajen fara addini suke makokinsa sai mu ce wannan sam ai abin biki ne inda shari'a za ta amince da yin bikin wane ne baya son ya samu shahada sai a zauna a yi kururuwa ana yanka jiki don wani masoyin Allah ya tafi aljanna kuma da haka ne da shugaban shalidai an bakkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya dauke kin cancantar a yi masa tunda a gaban manzon Allah aka kace kuma shi ne shugaban su hada na duniya idan sun ce ai kisan mulakanci ne aka yi masa to ai kowa ya ce irin mulakancin da aka yi magawar sai ya yi hamza abin da ya bakantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masuwa duk da haka mata duba wannan lamari na kisan sai ya yi hamza wasu da kuma hin duk sun a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi tuban su ya bar su da Allah Allah kadai shine masanin gari, mai gaggawar misali su ne yan shi'a har inda yake magana suna nan suna cin zarafin waɗannan bayan Allah kamar su suka ci manzon Allah jin gatan an kashe masa babba ko kuma sun yi sassu shi tsakanin Allah da bayan su su hada cin rahama a gare su idan ya so yin haka ita dai musiba idan ta saka umarnin Allah a gare mu shi ne mu istirja'i Allah ya ji kan malamin kaji nuna na ji uɗa muku sai a lokacin da aka gaya musu an kaso ce ni sai ya ce sun kace shi aka ce masa eh ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuni ya karanta aya ta ta arba'in da shida a sura al-zumar inda Allah yake cewa a ce ya Allah mai ƙara halittar sammai da ƙasa masanin fili da ɓoye kai ne yake hukunci a tsakanin bayansa a cikin abin da suka kasance suna saba juna a cikinsa bayan haka malamin bai sa cewa ukun ba in da makoki da ne ga tabbas an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma annabawan bani Isra'ila waɗanda aka yi takakewa kai mun fa tafi da nisa ku sai da dai kana alhassan ne kuma duk wata kulula da Allah ya ba su a dariya ba su isa idan har alhassan bai wuce kane ka ba to a wani dalilin da zai fi ta Husaina a kanta. Sa'annan shi ma shahada ya samu don an kulla makirci an samu su guba a abinci ya su da shan ba. Me ya sa shi ba a nasa makoki? Sai don Allah ya shi a ku da mana wa ya fara yin wannan makokin? Wa ya ce ku baƙaƙen kaya? Wa ya ce ku shirya dirama? Wa ya ce ku yanka bikinku da ƙananan yaranku? Na kuka samu irin wannan aiki a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa Hindu a ranar Uhud. kasancewar mun kira sunan wannan baiwar Allah a cikin zancen adalcin da aka yi wa sayyidi Hamza kuma don tabbatar da adalcin da muka yi alkawari tun da farko a cikin wannan rubutu zai dace mu yi da cewa lallai ita ce aka ce ta nemi a kasa sayyidu shuhada'i Hamza tana a kan kafirci a lokacin kuma ya tabbata cewa an yi masa musula an farka cikin ta shi da sauran wasu mahajirai guda biyar da suka samu a tare da shi abin da kurai ta ba su wa an samu mutanen Madina sun ci da hudu da suka samu shahada ba saboda sun yi jin hausun waɗancan da suke dangin su amma babu wani dalili kwakwara da yake nuna cewa wannan ta'addancin na musla an yi shi ne gas a hannun Hindu ko mai gidansa Abu Sufyan amma maganar cewa yake ta rika kunnuwa da hancin gawarwaki gaskiya ya ware wani da yan kunni da shi a maimakon naka da tabarowa hukuncin kusan sayyadi hamza duk almara ce aka cewar da aka yi ta cire hantar sayyadi hamza ta sona aka ta fasa haɗewa sannan ta zubar duk babu kamsun gaskiya a ciki cikin labarin, ya fito ne daga salihu dan kaitana malamin 'ya'yan sarki a zamanin umar dan abdulaziz daga wurin shi ne ibn ishaqa ya biyo wannan labari na rubuta a cikin littafin sa asira daga nan kuma labarin ya yaɗu a sauran littafai shi kuma salihu dan kaitana ko bai riski faruwar wannan lamari ba domin a lokacin ma ba a haine shi ba kuma ba a san daga inda ya samu labarin ba abu sufyan radiyallahu anhu bayan da aka kare yakin na uhud ya gaya wa musulmi cewa za ku ga an walakanta ba ku. ku sani ba ni na sa a yi ba kuma ban ji ciwon da aka yi ba wannan faka tun musulun tarki kenan kamar yadda muka sani waɗannan dalilai su suka sa sheikh muhammad ɗan abdullah al'uwaisi ya kawo wannan labarin a cikin littafin sunan iskokin ƙarya a cikin sira abin da ya wajibi mu sani shine waɗannan bayan allah duk sun musulun tare da sauran ƙuraitawa a lokacin da aka ci galaba a kan makka kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya karɓi musuluncin ya yafe masu duk cin zarafin da suka yi masa shi da jama'ar su a baya ya yi hakan ne kuma bisa ga umarnin Allah madaukakin sarki da ya ba shi a cikin alkur'ani da wannan ya kasance da su an kankare su gami da turka kuwan zunubai naɗewa me sha biyu a ranar ashura ranar ashura ita ce rana ta goma ga watan muharram watan farko a kalandar musulunci kuma ɗaya daga cikin watanni hudu masu alfarma da maɗaukacin sarki ya faɗe su a cikin alƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana falalar wannan watan da kuma musamman kwana goma na farkonsa ranar kuma mai ɗimbin tarihi ce akwai hadisi masu inganci da wasu kuma masu rauni a kanta hadisan sun bayyana cewa a daidai wannan ranar ne madaukakin sarki ya halitta annabi adam alaihi salam a irin ta ne kuma ya shigar da shi cikin aljanna a irin ta aka karɓi jikinsa bayan da ɗan ya afkar da shi cikin abin da aka hane shi a kuma irin ta ne har wa yau Allah ya kuɓutar da annabi Musa alaihi salam ya nutsar da rundunar Fir'auna a cikin teku wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake azurtar ranar azura sun yi ramarsa, kamar yadda musulmai su ma suna yi a lokacin da ya zo madina kuma sun ya sanar da yahudawa suna yin azumi suna cewa masa muke yi da ranar da annabi Musa ya samu kansa shi da kakannin ku bani Isra'ila. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, to an yi ku cancanta da annabi Musa alaihi salam. A nan ne ya umarci musulmi su ma su azumi. wani ya ce, wani ya riga ya fara cin abinci a ranar Ashura su ya kama bakinsa. Babban dalili kenan cewa azumi ya zama faradi ba mustahabi ba. Amma a lokacin da aka tsokar da wajen cin azumin Ramadan a cikin suratul baqara sai sallallahu alaihi wa sallam ya sassauta hukunci ya zanto wanda yake so ya yi wanda kuma baya so ya bari amma kuma ya da irin dimbin ladan da ke tattali da yin sa. Hadisai sun da dama ta hanyoyin da masana kimiyyar hadisi suka gamsu da su cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana muhimmancin wannan azumi. Misali a cikin sahih al-Bukhari, Ibn Abbas radiyallahu anhu ya ce, "Ba taɓa ganin wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kirga yin azumi ka yana fifita ta a cikin sauran ranaku kamar ranar Ashura." haka kuma babu wani watan da yake fi ta azumi a cikinsa kamar ramadan a cikin hadisin abu qatada radiyallahu anhu wani mutum da ya zo ya yi fatawa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah ne matsayin azumin ranar arafa sai ya ce ina fatan Allah zai gode shi bangara da na bana ga wanda ya yi ya ce to azumin ranar ashura ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ina fatar Allah ya goge zunubin shekarar gara ga wanda ya yi da wannan ta tabbata kenan ranar aiki za aka sai ta zama ranar shahada sai ya bibi sai na radiyar lahu anhu ranar ce da akwai wata shari'ar Allah a gari da ita kuma duk da yake addinin Allah ya shiga kafin wakatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani abin da zai faru da zai iya karya shari'ar da manzon Allah ya bar mu a kanta duk da kasancewar wannan rana tana da tarihi mai dangantaka da annabi Adam da annabi Musa alaihi salam ba zai yi mu farar da wata ibada da wannan manufar ba sai idan shi uban tafiya sallallahu alaihi wa sallam ya karanci da mu ita don haka ma ba mu azumtar ranar hijira ko ta badar ko isra'i da miraji da sauransu Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la تقدم بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله إن الله سميع عليم ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku shiga gaban Allah da manzonsa kuma ku ji tsoron Allah hakika Allah mai cikakken mai cikakken saboda haka duk mumini mai son ya tashi a tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to abinda masu manzon Allah ya sunanta ne kadai zai yi a wannan rana shine azumi ba zai biye ma masu makoki ba haka kuma ba zai biye ma masu cewa a yi murna har da saba ado da sa kaya da yalwata ma iyali don su cika ciki ba ana maganar azumi ne ya fa maganar cika ciki wannan wata bid'a ce da jahilai suka zo da ita don tunkarar wata tsohuwar bid'ar yan shi'a ta makoki kuma an kirkira hadisai da dama a kan haka amma malamai magana annaba sun yi kashin baki a kan su kuma sun tabbatar ba su da asali Allah muke roƙo ya dakatar da mu da sauraba ya ba mu ikon kasancewa a cikin ta wanda suke sauraron magana sai su bi mafi kyawunta waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya kuma waɗannan su ne masu kaifin harshen alhamdulillah masu sauraro shirka a nan muka kawo ƙarshen karatun wannan littafi mai suna ne ya faru a Karbala a madadin marubuci wannan littafi Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto sai wanda ya shirya wannan shiri Mustapha Bukhari Sani, sai injiniyan da ya tace mana sauki, Usamatu Usman. Ni Haulatu Usman ke cewa ce mun haɗu a cikin sabon littafi wa salamu alaikum. لا زال أمره لا زال أمره